garin Tanu mai kimanin shekaru ashirin Laure Rabe matashiya ce da ke fafutuka kan cutar noma da sakamakonsa kan zamantakewa. Daudar baki shi yake kawo shi, rashin kulawa da sauransu kwa. Kai kana karami baka san yadda za ka yi ka kula da kanka ba. Tun muna kankana da aka kawo mana, har maka kai manzalin da za a mu aikin su suke tare da mu, su suke kula da mu, kuma su suka ba da lokacin da za a yi aikin har aka mu yanzu. ga mun lahiya lau muna abun mu yadda muke so cikin jama'a. Laure yarinya ce da ta yi fama da cutar noma ta kamu da wannan cutar ce tun tana karama. Ina kamu da ciwon nan tun ina karama il shekara uku. Lokacin da nake tare da shi bana jin daɗi. Ka yi lakwalli cikin mutane babu daɗi ko yana ma'amala yadda yake so wajen cin abinci da sauransu. Sabilin wani fashin gyara da aka mata Laure ta sake samun jin daɗin rayuwarta. Ina jin daɗi matuƙa. Zan yi ma'amala ta cikin jama'a yadda nake so, zan ci abinci na inda nake so. tun da ma'amala ta nake da kowa yadda kowa yake. Wani ma in ya gani in ba wani kallo ba sosai ya ƙare mana ba zai ce na yi ci wannan ba. A yanzu wata kungiya ce da ake ce ma ONG Sentinel ta ɗauki lore aiki wacce kuma ita ce ta ɗauki nauyin fashin da aka yi mata. Shugaban kungiyar Ali Ada ya bayyana cewa tana kawo nata ƙoƙari ga yaran da ke fama da cutar noma. zaman ta na yanzu ita ma ma'aikaciya ce kamar mu muna rayuwa tare da ita tunda ita take ma yaran mu abinci kenan gaga tana taimaka musu su da kansu su gane da wannan ciwo ciwo ne suna iya yin shi kuma su koma su yi rayuwarsu kamar kowa. Laure na mika kiranta zuwa ga iyaye da kada su yi wasa wajen kai yaran su asibiti muddin suka ga wasu alamun cutar da basu santa ba. Ya kamata a ce mutum in ya ga yaran shi ya fara kamuwa da irin wannan ciwon hamzar ta zo likita saboda ciwo ne wanda yake lalata fuska sosai ga yara yake mida su baya kuma ko ba komi kai ma in ka gana ka a cikin kamar mai kyau zaka shi daɗi ka gan shi a muguwar kama kai ma baka shi daɗi ba amma in ka Hamzat ka zo ba da kuɗin ka ba ba da komin ka ba a baka ci kyauta a baka sha muhalli mai kyau ga magani kuma. Matsalar da mata da suka yi fama da cutar noma ke fuskanta ita ce samun mijin auren da ransu ke so, in ji Laure Rabe.